ba rabon da allah ya ba dan adam wanda zai samu nutsuwa ya samu yarwan rayuwa kama kyawawan halaye tun da allah ya harce shi na cikin al'umma shi allah ya sa ba shi da kyashi hmm. ba shi da hasada ba shi da adawa hmm. zuciyarsa a wanke yake harshen shi a wanke yake to daga nan duniya za a ga mutum ne da zai ji daji rayuwa mai ji wa a lahira manzana sallallahu alaihi wasallam an masa dawa amma masu adawa sun san shi mutum kirki ne suna kinsa ne saboda ya kawo abin ya saba abin da suka gina na iyaye da kakanni amma sun sai ba mutum banza ba ne shi sallallahu alaihi saboda haka sun da cewa shi mutum na Allah sai wanda ya shiga musulunci shiga yake yi da kauna manzo Allah ifansa da rayuwansa da dukiyarsa da iyayensa don kauna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu irin wannan rayuwar da muke ciki rayuwa ne wanda ba mu shirya ba ma zama mutanen kirki ba ma so zama mutanen nagari yanzu duba afirka nan ba irin rabon da allah bai ma afirka ba wuraren noma afirka za su iya ce da duniya ma wuraren noma kowane irin noma allah ya ba mu kasan da shi ruwan da yake kwance a kasa masu bincike sun ce afirka muna da ruwan da yake kwance a kasa a dari ba mu yi amfani da 20 ba 80 na kwance Ruwan clear wanda za a iya komai da shi ina na kwance itatuwa iri-iri wanda muke da su wanda magunguna na da amfanin al'umma suna na aje zakakuren matasa wanda muke da shinka kalli nigeria liktoci da muke da su sun shiga duniya wanda an wulakanta su a nan allah kawai na sani in ka kalli tun da muka samu yanci afirka baki daya da ana yin fiyo a nan kaduna da wurare yanzu cigaba ma abin da ya wuce shekaru talatin na ana sa a samu na tattauri nima mu samu kera mota wanda ba zance kera mota ba ne zance na mangana zance ne na wani duniya daban duniya ci gaba amma har yanzu afirka mu yi mota namu inji ya gagara duniya suna gaba muna baya amma shi mai tunani zai gano wannan duniya gaba suke gaba duniya suke amma kullum afirka baya ke a ce yanzu karatun du jami'oyin da gima tsakanin jami'a da hukuma da asibitocin namu da abubuwan da ya shafi na cigaba in ka shiga ciki zaka zuba da awaye duk wurin da aka ake alfahari kasan waje ana alfahari da jami'oyi ne malam habibu mm. yanzu mun karbi yanci ya kusa shekara 60 wasu shekara 50 wani irin abin da jami'o'i mu za su kikiro abin da zai samu cigaba yaran mu zakakurai yara za su samu cigaba da inda china yaro yana secondary zai iya yi wannan waya saboda cigaba ake yi yaro zai kikira wani abu mu na da da da da na dan na mota injin mota figiyo wanda ake hada na yanzu an dakatar shi na kaduna figiyo wanda da ake hada na france hmm. an da shi jami'a abin za su kiro abin da yara da yaran za a ga wani helicopter hmm. da irin wannan yaran da wannan jami'in su amfani da waɗannan yaran a gina al'umma babu madan da ake karanta irin da ake karanta shekara 60 da muka karbi 'yancin mu shaki ya haizu. mu ba wani mutum na profesa wala wani abun da yake damuwa cewa ya za a ci gaba kowaye ya hau mulki allah allah yake sai yi kokari sauka bala'i bashi bala'i legima bala'i legingimi afirka na ke juya mulki har yanzu to wannan rayuwar in ba a saya daga gaske ba ko kafofin labarai musamman irin naku wanda ya hadu da tarbiya da kur'ani da hadisa waye kan al'umma matasan dai suna al'umma su kuma na gyarbe su da sha kwaya kuma ka shiga ka gaira wanda 'yan arewa suke yi maza da mata da wani baban da suke yi ina za tafi amma da yadda muka samu matasa zakakure da suka haddace kur'ani suna da ilimin boko wanda za sa su a gaba su zama likitoci su zama injiniyoyi su zama mutanen gaba mu kwace kanmu a wajen bature wala mana nan gaba afirka babu ne ba za a yi ba to amma wannan tunanin kwata-kwata ma babu daidai da siyasar namu da ake yanzu malabibu yanzu kake magana har yanzu siyasar nan ba wani mutum da zai tashi da dare su gada ce ya allah waɗannan mutanen da su ne shugabanninmu da wanda za zama shugaba ya Allah ka zabo mutum na gari wanda zai taimaka in eh, su gyara su kanshi da Allah duk wanda kake gina hayaniya manna sarwa ne ina sa ba shi kudi ne a mutu a rayu shi ka gina su wuri zabe shi ko gwamna ko caman soyayya kanin su babu Allah ciki kudi ne ba shin baka saboda ka wannan zaman barkatan da ake yana gida da afirka najeriya kuma ita ce uwa wadda ta gyaru baka wai za su gyaru to amma har yanzu ba kama hanya ba ya za a yi afirka yanzu za a ga likitocinmu yadda allah ya ba su in ka je asibiti gwaji gwaji kayan gwaji kayan gwaji mana za a ga kasar misira ma an fi idan tafi kasar misira likitocinmu a nan manya su suke tafiya da mara lafiya can su kai su a can don samu abin da za su damu a su manya-manya likitocin ma nan duk komai a nan a zero yake duk wanda yake da tunani kamar ya san me ke yi to gaskiya afirka muna bukata addu'a da neman manyan mutane da yi tunani abinda za canja tafiyan nan duniya ai nisa da mu malabi yanzu ka kalli ci gaba da duniya ta ci gaba afirka wani kere-kere na afirka zai nuna duniya cewa an ce wannan abu na duniya ake yi afirka ma yi shi wanda za mu nuna a wajen noma ne a wajen gini ne a wajen likitanci ne a wajen manguna ne wanda afirka kuma zai nuna cewa mun kwace yanci shekara 60 kenan mu nuna abin da za mu iya yi wala shi bala'i talauci shi biyu mulki shi dawa. shi zuba da gidi kuma muna da mutane lagari shi ka tara matasa za a gan cewa allah bai bari mu haka ba muna da baiwa to amma ya za a yi mu samu ci gaba to muna kyau mana biyu ka gan irin wannan afirka tv da sauransu ku ringa kawo manhaja na yadda jazira suka yi kuma ta za su nuna ilimi abinda kudurar abubuwan da allah yi sama kudu abin da Allah ya yi na kasa kudu abin da Allah a nuna al'umma fa afirka muna cikin jeji ba tashi ba muna cikin bala'i na bacci duniya ana sha gaban mu mana zaka yi mamakin ka je asibiti ga likitoci zakakure kayan aiki ma babu ka je duk ko ina jami'oyin da ake ligiman nan profesa yana nema abin da zai ci yanzu akwai gwamnoni namu wanda suke so su ce da yara a makaranta na yaran firamare wanda kudin da jami'ai suke nema da kayan abincin da ake ciyar da shi na firamare wanda kudin za a iya bayarwa ciyarwar da ake kuma sun sani na ciyarwar kariya ne a kawakan lawa waɗannan yaran kama nan ka na a ciyar da yaran firamare wani kudi ba za ka shi ba joce hanya za ka ciyar shi sa sojiya da suna da suna so su yi wannan shi sa scholarship yaran na firamare shi a bashi miya ta dari biyu ba sai sa ne karba shi tura yaran sauro su je makaranta kaddara nan na gira a kawai a ce yaro firamare wata za a je a bashi dari biyar wa bai zai sa yaran sa dari biyar ba shi ka ce da shi ba dari biyar ka ce baban sai zai sa ne karbi dari biyar wata wa bai zai sa yaran sa ba abu ne mai soki to ba za a yi wannan ba ba za a yi ba shi wannan kudin shi ake so a ci babashin da ke waya mu yanzu ana fada kamar mafarki ne yanzu zan zama mutane ba taba samun lokacin da mai ya tashi an samu kudi na bala'i kamar yanzu ba yanzu kuma muke talaucewa yanzu ake cin bashi saboda haka abin da muke bukata malam habib muna kira kafofin labarai a samu zakakuri mutane don kafofin labarai da malamai da mutane kirki su za su sa yanzu su canja akarai da al'umma suke ciki yanzu amma muna cikin tashi hankali yanzu kowa ana sa kowa makarantar jami'a profesa kenan albashi babu shi ya'yansa ba su tafi makarantar ba babu abin da zai ci gida shi ka je jami'a ka gan gidaje malaman ka zuba da awaye ka je ka don ban dakunan talibai ka zuba da awaye ka je asibiti ban ka ga asibiti wajen da mara lafiya suke biyan bukatunsu cewa ce irin yara rayuwa ne wannan malam zaka zuba da awaye in ka je asibiti an kwanta da kai sauran da suke asibiti shi ne za a yi ba wani abu ne ce ka kwashe cuta ma asibitin wani al'umma ne wannan wace al'umma ne wannan kowa nafsi nafsi na bin zai ce isha kyankyasa ya'ya i mutu wannan siffan dabbobi ne amma mutum nagari shi ke so gyaru al'ummarsa su gyaru kuma kafofi labarai kuna da gudunmu wanda za ku bayar na waye kan al'umma kai kai kasashen laraba mu da su tafiya ne amma yanzu saboda wayewar kansu yanzu na bbc na arabiya da sauransu ci gaba da suke samu kadan kadan eh, ya fi ta kaga yadda suke ci gaba kadan kadan game da na gine-gine da abubuwan da suke ci gaba da amfani dukiyansu ko da suna da diktatori amma yanzu duba dan allah makaranta za a koma yanzu kafin shi profesi samu tunani yi wani abu yanzu shi nawa mai ishe shi malam ka ga manyan manyan da muke da su a jami'o'i da wanda shekaru ya zo masu wanda ya kamata amfani da su za su mutu ne haka jami'an ba musta musta'idun su nemo da na iya abin da yake akwai Allah muna roƙonka ya Allah ka tosaya mana kamar da ka san mu ka san addini ka san mutunci ka san da zamu ci amfanin rayuwar mu a nan duniya da yara